Allah taimake ki Allah sa ki fi haka ina miki maraba da gida lafiya ranke da ni ina uniform ɗinka na wanke ne yana kan giya kada in ƙara ganin ka a ƙofar gate nan ba tare da uniform ɗinka a jiki ba duniya kenan yarinya kin samu duniya ke abin da kike so kina da gaskiya ko ni na samu kuɗi ba zan yi wasa da damu to shi kenan ina hakan ɗin ma ya yi daidai to hajiya mun gode sun da hajiya muka yi daga ƙauye ƙawata hajiya aisha ce ta je ina cigiyar masu shara da wanke-wanke shine ta turo mana su wannan ita ce za ta yi aikin wannan kuma mahaifiyar ta ce kinan ita ce mai aikin kuma wancan mahaifiyarta amma dai ban da girki dai ko a'a ban da girki ban da wanke-wanke kuma yaya ban da wanke wanke da wanke wanke mana ni dai gaskiya da kaina zan dinga wanke dishes dina saboda gaskiya ni ba zan yadda a dinga bata kwana kwanaka ba wai umma ki ba ki ji yadda falon na yake gumin ne kamar ba air freshener to ni dai zan shiga daga ciki kar ku damu da zancen ta inna insha Allah annatu za ta zauna tare da mu a gidan nan za ta yi aiki amma a gaskiya sai ta yi haƙuri Jiya mun gode, ai taimako mu kika yi. In Allah yarda ba za ki kuka da Hanatu ba, don Hanatu ya ce mai ladabi. To shi kenan yanzu sai mu je cikin nuna muku ɗakin da za ta zauna sannan tsara mata irin ayyukan da za ta yi a gidan nan na farko ba na son yawan gaisuwa kuma ba na son yawan kallo idan kika hango ni daga nesa ki tsaya har sai na wuce kina ji na ina jin kyaciya sannan idan ƙawaye na suka zo cikin gidan nan duk ma'aikacin cikin gidan yakan kawo gaisuwa duk wanda bai kawo gaisuwa ba nakan bashi yellow card su ɗaya tank. idan ya ƙara yin laifi na kan ba shi red card direct kowaye uban shi kina ji hajiya yalankan nan ne ban gane hausa ba waye gaya muke yellow card hausa ce babu ruwanki da ɗaki na idan na ga kin kusanci ɗaki na zan kakkar ki kina ji na ina jin good kin iya na iya shikenan bayan ka amiki onda dawiyas dina ki je wanda waya me kuma wanda waya ya kamata ki rage wannan mummunan halin naki zaliha dan ba abu ne mai kyau ba a ce mutum ya dinga wulakanta mutum dan uwan shi kawai saboda ya fi shi arziki yanzu da Allah umma me nayi haba umma me yasa kike min haka dan Allah a <laughs> ah, ban ce ki min kuka ba ya isa amma ya kamata ki bi duniya a sani to ni me nayi ta Allah umma ki fanni na more rayuwata. Kuma ni ban ga wani laifi a ciki ba. Ke kin fi so dai kullun karna nuna bambanci na da talaka. Kuma bayan Allah da ya halicce mu ya bambanta mu. Wannan wulakancin ne bana so. Saboda wulakanta dan adam ba shi da kyau. Duniya bata bar kowa ba zaliha kuma tana iya koya kowa hankali. Ina ki da ki koyi hankali da kanki tun kafin duniya ta koya miki. umma kin san ba na sa min faɗa amma ke kullum sai kin ɓata min rai me yasa ne haka umma Allah ya baki hakuri amma duk wanda ya samu mafaɗi ba karamin gata ba ne Allah ya baki hakuri ba so ɗaya ba ba so biyu ba hajiya ina miki magana akan yarinyar nan a daina takura mata Bana son bacin ranta kuma bana na son fushinta ba zan iya ba alhaji duk da cewa ba ni ce na haifi yarinyar nan ba ba zan iya ina kallo tana yin abin da ba daidai ba zuba mata idanu to to sallah ne ba ta yi ko me a'a tana sallah to barki ji mutukar ba saban Allah take ba akan dan wani karamin abu ban yadda a takura mata ba dan Allah dan annabi ki daina takura mata Allah ya baka hakuri alhaji yo wai me ma aka yi aka yar aiki da har za a ɓata ran yata akan wannan to bari in gaya miki duk wani ɗan aiki a gidan nan a ƙarƙashin ta yake dole su yi mata biyayya kuma dole su faranta mata rai idan mutum ya ga ba zai iya ba ya kama hanya ya tafi abinsa my dear yes sir. ki hakuri kin ji It's okay. idan dai har an ɗauki mata abokiyar zama kuma abokiyar shawara wacce za ta iya gaya wa mijinta gaskiya a yayin da yake kan ƙarya to ba zan gajiya ba wajen gaya ma gaskiya a kan zaliha saboda ina tsoron kada wata rana kai da na sani kan yin rayuwar da ka dora ta kai na san kina son zaliha rabi kuma na san kin rike ta tsakaninki da Allah matsalar kawai da aka samu shine bambancin soyayyar da kike mata da wanda ni nake mata ni ina mata soyayyar mutum biyu ina mata so a matsayina na uba kuma na mata so na uwar da ta rasa lokacin tana jaririya a lokacin da mahaifiyarta ta mutu ban taɓa tsammanin zan iya ci gaba da rayuwa ba saboda jimamin na rasa wacce na fi so a faɗin duniyan nan ta zo duniya a daidai lokacin da wata ta tafi lahira ba ta min jikinta ba ba ta sha daga ruwan da ke fitowa daga jikin mahaifiyarta ba ƙarshe ma ba ta san menene fara'ar mahaifiyarta ba wannan ya sa na ɗauki alkawarin mallakawa wa 'yata duk wani abu da take so ko da na da dukiyata za su ƙare ga baki da. Ka yi kuskure alhaji, ka yi babban kuskure. Ba komai ɗan adam yake samu a duniya ba. Ko da kuwa mai kuɗi ne, dole ne wata rana wani abu ya gagari mutum. Komai mulkinsa, komai dukiyarsa, ko da kuwa ya fi kowa gata a duniya. Ba zan fasa faɗa maka gaskiya ba, ba soyayya kake nuna wa zaliha ba. kuma ba na fahimtar ka fahimci haka idan kuma har wata rana za ka fahimci haka saboda ya zama maka darasi ina addu'a Allah ya fahimtar da kai ta hanya mai sauki hajiya rabi lokacin da na auro ki na gindaya miki sharuɗa kuma kin yi alkawarin zaki bi su idan har kin fara tunanin sharuɗan da na gindaya miki sun miki tsauri ne to ki gaggauta sanar da ni domin in san abin yi kai haƙuri mai insha Allah in ci gaba da bishar ɗan da ka shimfiɗa da kyau kina ƙoƙari fa kafin ki zo gidan nan na auri mata uku bayan rasuwar mahaifiyar zaliha kuma duk cikinsu ke kaɗai kika fi kulawa da ita da wannan nake yaba da ki Assalamu alaikum. banza wannan wani irin zuwa ne haka babu waya babu komai a da gangan ne miki hakan <laughs> sabida na daɗe ban ganki ba ki bari ce yau akwai cewa da tsalle a cikin gidan nan sosai mako ki tuna da wannan labarin Abshe ah, ba mu biyu bane mu shiga daga ciki. Kai, mu ji ina wuni umma? Lafiya kalau safina. Ya hajiyan taku da kannanki? Ta ce in gaishe ki. wallahi hotunan na sun yi bala'in kyau. Ke ne ki shirya, ai dama duk wanda yake son hoto mai kyau sai in kai shi wurin. Wa yana kika ɗauka? Ahmad ne dauke ni. Gashi idan kin je wurin shi zai baki kulawa, zai mutunta ka yi daraja ka kuma wallahi wallahi sai ya yi ma hutun da ko a gidan ku ba gane ki za a yi kin ganki sai ka ci wata indiya <laughs> Ahmad kenan Ke, iso nan. Haka ake gaisuwa a garinku? Haka ake gaisuwa a ƙauyenku? tashi ɗari ok kin raina ƙawaye na ko me na ce miki kin manta da ƙa'idojin gidan nan sannu mata za ki ce mata tsuguna ki gaishe ta 3131975 6 5 ne ko 6 4 ne? No, okay, 6 5 ne. hello a ah, dala na son yi magana da jeremy mai aikin interlocks wani jeri kaji muryata ta yi kama da ta jeri ne Kamala ke magana. kamar muryar jariri nake ji wa kake nema jeri to kai haƙuri rum nan ba ka buga da tom kake magana <laughs> ka ji mutum kawai ka bugo min waya ka ce mini jeri ka kira ni da sunan bera <laughs> sorry da Allah namban wani ne aka bani so ina jin na yi mistake ne amma da Allah ke ya sunanki suna na zaliya sai me sai an jima ka ji mutum ta yiwu ma irin mutanen na masu haɗa numbobi to ke da wani irin murya kika yi amfani da shi <laughs> murya jarirai an juma can kuma zan sa na sau tsoffi mm-hmm. <laughs> Zaliha. What a nice name. Na san mace mai sunan Zaliha. Jerry speaking from Diamond Blocks and Interlocks. Yes, I'm Kabir Ibrahim Ahmad. Hello, Mr. Kabir. I was informed about your call. I'm waiting since. hajiya za ki tafi ne zan koma to Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya sauke. da Allah ya isa mana a'a me haka haba zaniha ki mata a hankali mana haba ai wallahi dan kauye bai ba duk inda zaka yi da shi ka gyara shi sai a hankali me ya haka to na gode tashi ki ci gaba da aiki sai kuma gidan nan na tudu wada shi already an riga an gama komai da komai furnitures kaɗai ya rage a zuba a ciki magana aikin hotel eh sun yi nisa da aikin don sun har sun kai hawa na uku ma bada ma na tsayar da aikin saboda na fi mai da hankali akan shagunan cikin kasuwa saboda hotel din yana da bukatar ya dan kara hilin tukuna kafin a daura sama good excellent shikenan kana buƙatar wasu kuɗi a for now dai ba buƙatar kuɗi saboda akwai kusan 200 million a ƙasa na san zai ishe ni yi wasu abubuwan kafin a buƙaci kuɗin ta shikenan ba komai ni zan tafi germany medical check-up cikin wannan watan don haka duk abin da kake bukata ka sanar da ni kafin tafi ba na so sai na tafi kuma ka ce kana buƙatar wani abu Allah ya ƙara lafiya amin kabir amin ya magana aurenka kuwa an dace kuwa an samu A har yanzu dai ban ganta ba dai tukuna to Allah ya fito da ita sai dai shawarar da zan baka ka lura sosai wajen neman matar da za ka aura kada kyau ko ƙyale kyale su ɗauke maka hankali kuma na tabbata ba za ka auri mace saboda gidansu akwai kuɗi ba gidan nan akwai kuɗi kuma kai ma kana da su ko babu akwai abba to ya yi kyau allah ya zaɓa mana mafi alkhairi amin bugo min waya ka ce mini jeri ka kira ni da sunan bera Hello, ranki daɗe. Ni ne mutumin da ya yi kuskuren buga wayan kiɗazu. Sunana Kabir Ibrahim Ahmad. eh na san baki tambaye ni ba a an ka da Allah ki haƙuri na bugo ne dama don in ba ki haƙuri akan abin da ya faru da su kamar yadda na gaya maki kuskure ne kuma na sani bai dace ba in kira ki da sunan da ba naki ba amma kamar yadda na gaya miki a dazu kuskure ne na ba wai intentionally ba dan Allah zan so in san a wani gari kike dan Allah Gombe a lalle kin yi nisa da inda nake Kaduna a da Allah ki haƙuri kada ki kashe a da Allah zan tura miki da email address dina sai ki turo min da pictures ɗin kin gani na ga mutum daga kai mistake ka kira nan ba na kuma shi kenan sai ka nemi hotuna na an gaya maka na yi ne i'm sorry please kai da jin maganganun ki na san da babbar yarinya nake magana kuma kyakkyawa ban nemi hotunan ki don kin yi arha ba kawai idanuna ne ke marmarin ganin mai wannan muryar da nake magana da ita ba za ka gani arha ba idan har kana son gani na sai ka sha mai ko kayan kitikiti din jirgi ka zo har gombe sannan za ka iya gani wata kwangila ce muka samu abuci gadaje ne guda goma za a gina sai dai kuma aikin haɗin gwiwa ne da wani don haka na faɗa mishi cewa zan turo ka ka zo gobe ko jibi domin ku fara zuwa duba wuraren da ya kamata to shi kenan ba goban za ka je ko jibi na ga gobe zan tafi domin akwai wanda muke son gani a gombe goban ko in so daga nan sai in shiga jibi baucin mu haɗu da shi sai dai abin da nake so in gaya maka ba na son yawo kar ka wuce gombe kana jina ko ka tsaya ka nutsu ka san abin da ya kai ka ka rike sana'an nan ta yadda ya kamata aji ko insha Allahu abba ba zan wuce bamban ba good Hello? Kina ji? gobe zan shigo garinku in allah ya kai ina so da allah idan na zo ko da dai baki shimfiɗan tabarma baki shimfiɗan fuska da yake hausa suna cewa shimfiɗan rar fuska ya fi shimfiɗan ma amma me yasa kika da miki san sana'ata ki ba zan yi mamaki ba don kin ce baki san mahaifina ba mace ce ke amma duk wani namiji da yake yawo a miƙa wuya ga namiji a lokaci guda sai an gwada damuwarsa. To me kike nufi? Ba zan haɗu da shi yanzu ba. Sai na wahalar da shi. Sai na ga ya zo su uku aƙalla. Ina so in gani. Shin yana son muryar tawa? Dan na san duk lokacin da za mu haɗu da shi. Dole ya so ni. Dan na san na yi. na ki ba all i want is you ki daure ki zo don allah kar ki manta ba sauna biyu gombe duk saboda ki kuma daga kaduna fa nake tasowa kin ga zaliha zali kada ki kashe wayan nan kada ki ranki da ya za ki tafi mm. to Allah ya kiyaye hanya wai ki hannatu ba za ki koyi tsafta ba ana zuwa birnin nan a goge a yi tsafta amma ke kullum ƙara ƙazancewa kike ja wallahi ina wanka aiki ne tana yi min shiru kin san wani abu wani tunani nake yi a raina zan masa jarabawa ta ƙarshe idan ya ci jarabawar to ya gama zama guni a zuciyata ina slippers ɗinki ki je ki ɗauko zan sake aiki zan sake aikin ilimi ba na jahilci ba duk abin da na faɗa miki ki riƙe kuskure ɗaya mari goma Kina ji na? Ina ji aji. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. ka yi haƙuri na tsayar da kai wasu ayyuka na ke yi sai yanzu na kammala ban fahimce ki ba kina nufin ke ce zaliha ni ce na san dole za ka yi mamakin ganina ka gani yadda mafarkinka bai taɓa zuwa maka da shi ba ko ballantana tunaninka idan na ce miki ban yi mamakin ganin ki ba na yi miki karya saboda kwata-kwata maganganun ki ya sauya da kamannin ki muna yi tsammanin ganin kawatun gidanku a jikin ki. na kira nan gidan da sunan gidanmu ne saboda a ciki nake kwana nake ci nake sha amma ba gidan iyayena ba aiki nake a ciki wani irin aiki kenan wanke-wanke goge-goge da shara na ƙi yadda ka gani saboda gani na ba zai taba yi maka amfanin komai ba amma da na ga ka matsa sai na ga ya dace na fito ko gaisawa mi sannan kuma mu yi ban kwana ban kwana na har abada don na san ba za ka sake dawowa ba kin manta da alkawarin da na ɗauka miki kenan kai alkawari ne da wacce zuciyarka take tuna maka mace kyakkyawa mai kyakkyawar shiga wacce ta dace da zamu ba zan ga laifinka ba don ka janye alkawarinka saboda ganin sabanin abin da kake tsammanin gani ko kaɗan ba haka nake ba zaliha ni mutum ne mai ƙoƙarin cika alkawari alkawarin nan kuma ke na ɗaukawa akan ko a wani hali na ganki zan soki a hakan ina mai tabbatar miki kuma ba zan karya alkawari na ba domin na ganki a yanayin da ban taba zamani ba sai an jima ne zan koma ciki tsaya mana zaliha kafin mu haɗu kin wahal da zuciyata har sai da zuciyata ta kusan fashewa yanzu kuma mun haɗu kina ƙoƙarin gujewa dan ya haƙuri ki tsaya mana fahimci juna me kake so da ni dan jira ina zuwa wannan ke na kawo na tabbata kina da bukatar su dai bari ta shigo ko na san yanzu ai tana hanya wannan fa ya bani ne kin ce duk abin da ya bani na karba ya kuka yi da shi naga kin kin daɗe ni na zaci zai kore ki da wuri ya yi ta kirana da sunanki sai dai na san a zuciyarsa bai yadda ke ce ba ya gane dabara yanzu dai Dubu ɗari biyu? Kai, amma gayan nan akwai kuɗi. Gaskiya na kamu da san wannan gaya. Kome kuke kullawa ne haka? Wani muke wa jarabawa umma. kuma ɗalibin akwai ƙoƙari zuciyata ta mace da son wannan gayan safina to ba dole ba tunda akwai naira ke mana kai gaskiya za mu fita kai shine kira daga ranka ya daɗe babu damuwa sai ka zo kuma na ga sako na gode me zan yi da kuɗi haka ni da ban taɓa riƙe dubu biyar nawa ba kasa yanzu ban gama irga su ba <laughs> na gode sosai allah ya saka da alheri na roƙon mata alfarma ina jin ka na so gobe idan na zo fita tare da ke ki nuna min garin ku <laughs> shikenan sai ka zo Allah ya kawo shi. Sai yawan godiya. Ya gane ni, ai kai bata ta kawo mu. Kuma bai koma garin su ba saboda yana son gani na. Ai kawai ya zo. <laughs> Na ji kamar kina amsa masa zaki fita da shi gobe. Amma baki san mutum ba, haka kawai sai kuma ki tashi ki bi shi. Ni gaskiya ba na so a dinga shiga min sabgada. Kuma na san me nake yi umma. Kyale, shi mu fita. Sai an jima. sai da safe Das ist sai na zama Hannatu Hannatu zo ina kiranki Me suka sa kike? Ka yi haƙuri gani na fitowa yanzu. Minti biyu. yau zan ƙure gayan nan zan ga ƙarshen ƙaryarsa me kuma zaki zan tura masa ƙazamar yarinyar nan su fita tare gaskiya ni kan na gaji da wannan jarabawar takin yau na zo gidan nan ne don na ga yadda za ku fara soyewa da mutumin nan kuma menene na sake tura masa hannatu ke ba kiran ki nake yi ba ina kiran ki kina jina ba za ki zo ba zan ci hajiya gani zan sake tura ki wajen mutumin nan na jiya idan ya ce ku fita ki bi shi ku fita <laughs> zai za a kashe shi da wari ko a cikin mota hajiya ni fa ina tsoro kai ya je ya sayar da ni ya sayar da ke mana ke ya ce dama ko yan ƙauye haka ku kun ɗauki yan birni gaba ɗaya masu barayin mutane ne dana ka shi fita idan kuma ya tambaye ki ina wuyan ki ce ki fashi a Ina kuma za ki je? To maza maza yana jiran ki a waje. Yi sauri! Kazama. Ni fa ina tsoro kada mutumin nan ya tafi ya ki dawowa ki zo kina neman shi. Na tabbatar duk sanda zai gani ba zai iya yin bacci ba. Ke ma kin sani ni ba karamar yarinya ba ce a haɗe nake kirif gaskiya ne kawo ya na ga fuskanki a ɗaura haka ba komai na san matsalar irin wannan rayuwar masu aiki irin naki na san ba su da 'yanci nasu na kansu wataƙila an ɓata miki rai ne kafin ki fito ko? gane na fito na gan ki ai za mu fita ko? na za mu je ni fa gaskiya ban san garin nan ba daga ƙauye na zo kuma tunda na zo ban samu damar yawo ba kenan ni zan nuna mace garin ma kenan ina son gaban fita tare da ke ne har yanzu ma basu dawo mugayen na shegin kansa ne su yanzu kenan shi da nake shi ma yana so ya kure ni to ke kina ganin zai iya ne ta ina ma zai iya ko zai iya ba ai shi ina hannatu na sa ta aiki ta fita da saurayina amma ba ki da hankali zaliha yarinyar nan fa amana ce a hannuna shine zaki hada ta da mutumin da baki san ko waye shi ba yanzu idan ya cutar da ita fa haba umma ya kike ce mini ba inda hankali akan wata jaka yar ƙauye da Allah rufe min baki wa kika fi gata to wanda kika gani a duniya yana da gatansa ko ita da kike mata kallon kamar dabba to tana da uwa tana da uba kuma suna son ta kamar yadda naki iyaye suke son ki maza maza ki masa waya ya dawo min da Hannatu yanzu ne ba za a kira ba kuma wallahi duk abin da kika faɗa min yau abba na na dawowa zan bayar masa ke ma kin fara wulakanta ne kamar yadda sauran suka wulakanta ni kuma abin da ya same su sai ya same ki ba saki kike magana ba idan uban naki ya dawo ki sa shi ya sake ni shashashan banza shashashan gobe. na fara gajiya da irin wulakancin da kike yi min a cikin gidan nan kuma wallahi wallahi duk abin da ya samu hannatu muddin wani abu ya same ta wallahi sai na yi karar ku in so idan uban naki ya dawo ya ni ya kashe ni gaskiya zaliha ba kya kyauta umma a duk matan da babanki ya aura sanadiyar ki duk ya rabu da su kuma duk ciki babu wacce ta rike tsakani da Allah kamar ita bai dace ki dinga mata haka ba to ke baki jin zagin da take ta yaman tun da azu ai ita ma uwa ce a wurin ki in kina da tunani ke sai a waya gaba ɗaya ki ishi mutane da su amma ana haɗuwa da ke shi kenan sai kamar ruwa ya ciki sai ki gum ki kasa wani magana ba tsoro nake ji gaba me yasa sanyi nake ji tsoro kuma sanyi kike ji da wanda zai yarda kenan dan Allah karka cutar da ni karka sayar da ni wallahi hankali na ya kasa kwanciya tun da na cikin zaliha ba zan cutar da ke ba. babu cuta a zuciya zuciyata tun da nake ban taɓa cutar da wani ɗan adam ba balantana ma wacce zuciyata take so kalli idanun na ki gani na yi miki kama da macucin mutane kantar da hankali ni ba zan cutar da ke ba sake gida na ga miki ni ba zai cuta ki tsaya mana ki karɓi kayan ki exclusive oh my god gaskiya wannan mutumin akwai kashe kuɗi <laughs> ya tafi ne na dai bar shi a kofar gida amma ina ganin ya tafi ciki ba karamin zani fa alo kayi nisa ne na kusa isa hoton dina akwai abin da kike bukata ne ina son ganin ka ka dawo idan ka zo ka shigo cikin gidan kai tsaye zan ma mai gadi magana sai ya karaso da kai cikin falo yawa sai ka zo bari in je in ka shiga yin nan da wanka yanzu duk wannan wankan da kika yi bai yi ba ai bai isa ba bari in je in sake ke ma ki zo mu je akwai sabbin kaya sai ki sa to mu je <laughs> yaushe kika dawo yanzu da na dawo hajiya me yasa kika fita baki gaya min ba wallahi hajiya ba yadda zan yi ne idan na mata musu duka na za ta yi kuma za ta iya sanadin barin aiki na idan na koma gida kuma inna ba za ta banni ba za ta ci wani laifin na shikenan dauki wanke-wanke ki tunda dai Allah ya sa kin da lafiya alhamdulillah hajiya ta ce in shigo daga ciki hajiya kuma ni fa gurin zaliha na zo eh ai ni sunan da nake kiranta kenan kuma ita ma sunan da fi so kiran bismillah sanda zuwa sanda zuwa da wuri ka Kallon nesa ne maka ranar farkon da na fara ganin ka. Ashe dai kinka ya zarce yadda nake tsammani. Babu shakka, kai mai cika alkawari ne. Na jaraba ka ta hanyoyi da yawa kuma ka ci jarabawar. <laughs> Duk da dai na san ka gane shirin da na yi maka na ƙarshe. Ban fahimci maganganun da kike yi ba. Ni fa gurin Zaliha na zo 'yar aikin gidan nan. Nazata kuna ƙoƙarin karrama ni ne a matsayinku na yayin gidanta. Ni ce zaliyarka Kabir. Da ni ka fara waya, kuma da ni kake waya a kullum. Ka zo wurina har sau biyu, na ƙi zuwa wurinka. Sannan na uku, na aika maka hannatu don na tabbatar da ikirarin da kake cewa ko a wani matsayi ka gani za ka iya kaso ni. Ba ke bace Zaliha? Ni ce. Zaliha ta ba haka take ba Yanzu fa muka dawo ita daga cikin gari. Kuma kwat-kwat ma baki ma yi kama da Zaliha ba Ni ce. Ke ce Zaliha? to ita wancan da muka fita da ita ba da Allah tana ina ita ke <laughs> amma na yi mamaki yadda kai kowa sai hannatu kada ka wulakanta ni kabir kai haƙuri umma ki ba shi haƙuri na yi masa laifi kuma yana sai yi amfani da wannan damar ya rama umma wallahi ban taɓa jin san mutum a raina yadda nake son sa ba bawan Allah wanda yake faruwa ne ni kaina ban san menene ke faruwa ba na san kaina cikin rudani Ni na san abin da ya faru umma tun daga farko har ƙarshe. yata ta yi laifi kabir kuma na yarda hakika tana son ka don bata taba cewa tana son wani ba kuma abin da ya sa zaliha ta yi kuka kuka ba na shagwaba ba abin ba na wasa ba ne tana son ka so na gaske kuma son mai yawa kai hakuri ka yafe mata wallahi ba rashin kunya ba ne umma don na fito fili na faɗa miki abin da zuciyata take ciki ko kaɗan ba na son ta a cikin zuciyata babu amfanin soyayyarta a gare ni idan har ba na son ta ba za ta taɓa jin daɗin zama da ni ba zuciyata ta yi nisa a san hannu a taimaka da duk wani abin jin daɗi na duniya in Allah ya yarda wannan yaron sai ya zama mijinki matukar ina raye haba alhaji me zai sa ba za ka bata hakuri ba ka koya mata yadda za ta iya runguma kaddara amma wannan yaron ni na riga na lura wallahi yayi nisa haba ka gani dama ba so na take yi ba ba ta so na kuma wallahi ba zan rungumi kaddara ba sai dai in kaddaran za ta zo da auren kabir kinga ki daina furta su maganganu mutukar maganganu da zaki faɗa ba za su faranta wa 'ya rai ba ba na so Allah amin wa alaikum salam ba zaliha ba ce mahaifinta ne lafiya lau lafiya kalau malam kabiru um, do allah na ce idan har kana da lokaci ina son ganinka a kowace 'yan magana da zami ka kama hanyar kaduna to to do allah malam kabiru in har ba kai nisa ba don Allah ka juyo ina son magana da kai ne ni mahaifinta ne to shi kenan na gode sai ka juyo ya alkawarin yana dawowa kuma na miki alkawari mutukar ya shigo gidan nan ba zai fita ba sai da ƙaunarki a cikin zuciyarsa ki haƙuri ki share hawayenki ki daina kuka biyayya ta da na gaba da ni shi ne sa na amsa kiran da kai yi domin mahaifina ya hore ni da in girmama duk mutumin da yake da shekaru irin nashi sannan ko da kwana ɗaya mutum ya bani to in girmama wannan mutumin Allah ya baka albarka kabir amin na kira ka ne don in nemi wata alfarma a gare ka Dan Allah don annabin Allah ka ce ci rayuwar ‘yata zuciyarta ta kamu da sanka so mai tsanani na dawo gidan nan na tarar da ita tana kuka mutukar zaliha za ta dinga yin kuka ko ba a ga hankali na a kwance kin damu da tashin hankali na fara samun wadatakin damar da talauci wajen ka yanzu bakona eh ya same ni a dandali ya ce min gidan su hannata yake nema kuma kai kaɗai ne mai ya hannata a wannan ƙauyen namu anya kuwa ba gidan mai to shi yasa na shigo da shi ciki domin ke ma ki ji Hanatu ta faɗa min duk abin da ya faru a kullum haushinka nake ji saboda kai ka mata sanadin barin aikinta kuma ban taɓa tunanin za ka zo kawai nan ba ko da wasa dole in biyo ta umma mai gadin gidan da take aiki shi ya faɗa min sunan ƙauyen tun rana na kamo hanya na ɓace a kan hanyar da yake ban san hanyar ba ashe hanyar ba ta da kyau abin da ya sama kenan na iso garin nan cikin dare da a ce na san garin nan tun ranar da hannatu ta baro birni da za ku gani ku yarda da ni inna kuma ina so ku nema min yardar hannatu na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa ba ni da niyyar cutar da ita ina son ta so tsakani da Allah lallai so ba a sashi kuma ba a hana shi banda haka yanzu ina kai ina hannatu lallai na gaskata ki na gaskata abin da kika zo min da shi wannan abu ba komai ba ne face waɗansu ayoyi ne daga allah subhanahu wa ta'ala ayar da take nuna yadda haɗuwar jini yake tasiri akan mutane ce da yadda matsayinsu yake da bambancin rayuwarsu karka ci komai ni a matsayina na mahaifin hannatu idan har iyayenka sun amince maka ka aure hannatu karka ci komai ka turo su su zo mai magana ni zan baka auren hannatu na gode baba sannan ina so ku nema min yardarta domin har yanzu ban san matsayina a gurinta ba ban ɗauki wannan abun a matsayin komai ba illa a tunanina wani alkhairi ne allah ya kawo mana domin mafarki na bai taɓa nuna min cewa hannatu za ta samu miji kaman kai a matsayin mijinta ba kuma maganan mahaifina duk abin da nake so idan har bai saba wa shari'a ba mahaifina yakan yarda mahaifiyata ita kuwa dama Allah yi mata rasuwa ban san me yasa har yanzu kin kasa sakin jiki da ni ba saboda na san babu inda wannan abun zai kai ba zan ɓoye maka ba har yanzu ban yarda da kai ba na san kila akwai wani dalilin da yasa kake sake kusanto kanka zuwa gare ni na yi miki rantsuwa na yi nuna miki duk wasu alamu da ya kamata a ce kin amince da ni amma har yanzu kin kasa ban sanya kike so miki ba haba ya za a yi na yarda ka duba irin tsarinka ka duba irin tsarina ka kuma duba irin kasaitarka ka duba kaskancina ka duba irin dajin da muke zaune a ciki kai tunanin irin kyawawan gidajen da kuke rayuwa a cikinsu ka duba fatarka ka duba fatata abubuwa biyu ne kawai ba za mu iya gani ba ke ma kuma ba za ki iya misali da su ba shine abin da ke cikin zukatanmu da kuma cikin jininmu ita na ɗauka za ki la'akari da abin da mahaifinki ya faɗa. Allah yakan haɗa soyayyar mutane ba tare da ya duba matsayinsu ba yadda nake ji a cikin zuciyata ba zan taɓa iya rayuwa da wata mace ba idan ba ke ba amma abin takaicin shi ke ban san yaya kika ɗauke ni a zuciya. saboda na ji buga da zuciyar take yi ya yi yawa idan har ba ta yi hankali ba zuciyar da za ta yi mummunar bugawa kuma za ta yi rasa ranta a fito da ita yanzu mu kai ta asibiti allaji to shi kenan hajiya a ɗauke ta kai ta asibiti allah ya sauke allah ya baki lafiya kin ji ni ban taba tsammanin so na da irin wannan illar ba maganin rashin lafiyar ta ba a asibiti yake ba alhaji menene wannan hajiya kai ne sanadin ciwon ta alhaji saboda kaunar da kake yi mata ka ɗorata ta akan rayuwa ta ƙarya ka nuna mace cewa za ta iya samun duk abin da take nema a duniya tunda kana da kuɗi ka manta cewa ba komai kuɗi yake iya saye ba kuɗi bai isa ya siya soyayya ba bari ya siya lafiya haka kuma duk kuɗin mutum ni adda Allah cire min san kabir a raina kafin ya zama ajali na a duk matan da ka aura abba babu mai kauna ta tsakaninta da Allah kamar umma a kullum tana faɗa min gaskiya kuma takan yin haƙuri fiye da duk sauran matan kuma babu mugunta ko kana a zuciyarta insha Allah daga yau zan canza umma ki ci gaba da faɗa min gaskiya inda kike yi insha Allah zan bi kuma duk hanyar da kika ɗora ni zan bi saboda kanki da bambanci da mahaifiyata da ta haife ni ban taɓa kinki ba zaliha ina ƙaunar ki tsakanina da Allah ina so rayuwarki ce kyau ki samu duniya da lahira don haka ki cire girman kai daina wulakanta mutane 'yan uwanki daga yau na daina na miki alkawari ina wuni kanat ki amsa gaisuwar matata san haka take ta tana da yawan gaisuwa ladabi da biyayya ba ta kuma da girma ni ya kamata in gaishe ki ba ki ya kamata ki gaishe ni saboda na koyi hali irin naki dama ina neman ki don ki yafe min abubuwan da na yi miki a baya baki ne komai ba ni ma na daɗe ina neman saboda in yi miki godiya akan abin da kika yi baki mun komai ba sai alkhairi saboda kin zama sanadiyar haɗuwata da mutumin da babu irin shi a duniya mai tsananin sona wanda ya ɗauki mutane duk ɗaya na gode hajiya yau zan kashe mahaifiyarku da za ki taimaki kanki ki haƙura da ni ki fadda ni daga ranki ni kuma na miki alƙawari zan baki tarin dukiya sannan zan yanta ki duka ƴaƴanku da kuke magana suna nan a kogo yana biyan bukatun kansa ne kuru ki sa wuka ki farɗe shi na yarje miki Idan kika kuskura sai na kashe ki dama a ce ni zan kashe ka da hannuna da kayi mutuwa wulaƙanci Hey! living in a kingdom as a princess and in another as a slave. A lady faces the troubles of life. Not by one of her slaves, she becomes violent. In another angle, she loves and is hated by the one she loves. Kijuri, ki daure ki production presents a grand epic birnin masoya birnin masoya birnin masoya birnin zama na lafiya birnin masoya birnin zato da tambaya birnin masoya hadari ciki da wallakiya da buka gani abin haushi da na dariya da fara ne baiwa ce ba komai da kai a cikin